هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ‘yan uwa masu albarka wanda suke biye da mu a wannan makaranta mu da sake saduwa a zama na goma sha bakwai cikin karatun al-muqaddima al-qayrawaniya al-imam abu muhammad abdullah ibn wanda ya rasu shekara ta 386 bayan hijira dan uwa masu albarka idan ana biye da mu muna ƙarƙashin gabar da malam mai risala wato al Abu Muhammad imamu Abi Muhammad ibn Abi Zaid al-Qayrawani yake magana cikin risala ko muqaddima ta risala cewa mafi alkhairin karni sune karnin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a ciki sannan karnin da ya biyo masa sannan karnin da ya biyo wanda ya biyo bayansa bayan ya kawo wannan sai kuma ya yi magana a kan sahabbai wanda a gaba farko kenan yake cewa su ne karnin da suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sanadiyar wannan magana tasa wadda wata sinadari ne ginshiki ne a cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa matsayar musulmi na kwarai dangane da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muke kokarin kawo maganganun magabata matsayarsu da yanayin yadda suke kallon da irin ma'auninsu to ‘yan kwa masu albarka a al'imamu ahmad Allah ya yadda da shi yana cewa yana daga sunna mutum ya dinga ambatan kyawawan abubuwa da suka faru na sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dukkaninsu ba tare da wato toga cewa ba sannan kuma da kamewa ga barin duk abin da yawa kana tsakaninsu wanda kake jin bai maka daɗi ba al'imam ahmad ya ce duk wanda ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ɗaya daga cikinsu to wannan ɗan bida'a ne kuma rafidi ne ya ɗauki aƙida ta rafidawa da haka shi ma zama rafidi al'imam ahmad ya ce san sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sunna ne sannan yi musu addu'a ta kwarai wannan samun kusaci ne da Allah maɗaukakin sarki yin koyi da su wata hanya ce gwadabi ne da yake kaiwa zuwa ga yardar Allah kamar yadda kuma riko da abinda suka tafi suka bari na shirya da ilimi da salon rayuwa wannan shi kuma yana wato kusanta bawa ga Allah maɗaukakin sarki Allahu akbar yan'uwa masu albarka su kalli waɗannan kalmomi waɗanda suke da wato daraja suke da suke nuna wato wato wato salamatu sadr wato kubuta kirazansu gabarin cin zarafi ko cin mutunci ko kullaci ko jin haushin ɗaya daga cikin sahabbai wataƙila yana da muhimmanci ba kawai faɗi fassarar ba in karanta larabcin saboda wanda za su koma zuwa ga littattafan da aka yi shara gare shi gare su babu laifi yace min as-sunnati wa min as-sunnati dhikru الله ashabi rasulillahi sallallahu وسلم wasallam kulluhum ajma'in wal kaffu 'an alladhi jara فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة الإمام أحمد دي ألا يجب أنسى رحمة ينا لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم ومن فعل ذلك فقد وجب على على السلطان تأديبه yace bai kamata ba kwata-kwata ga wani kowa ne shi ya ambaci wani abu mara daɗi na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya soki lamirin ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya haka kuwa to ya wajaba jagoran musulmi shugaban musulmi sarkin musulmi gwamna alkali limamin gari ya waje bai ladabtar da shi ya ce laisa lahu an ya afu a anhu kututa ba za a kyale shi ba domin me ya ci ƙasar da ta shuri ce idan mutum yana cin ƙasa ya kiyaye ta shuri bal yi ya thumma buhu. dole ne ya ladabtar da shi sannan daga baya kuma ya nemi ya tuba yace fa in taba qabila ko wa qubila minhu idan ya tuba a karba daga gare shi wa illam yatub aada alaihi idan kuma bai tuba ba ya ƙara ladabtar da shi wa khalladahu ya dawwamar da shi a cikin wannan azabar fil hafsi hatta ya tuba wa yuraji'a wannan maganar imamu ahmad ce ma'ana ashe zagin sahabbai ba cin bilis bane waɗanda suka ɗauki zagin sahabbai a lokaci irin namu ya zama yayi ya zama wani abu wanda da shi ne za su yi suna da shi ne za su tara mabiya da shi ne za su ba wani haushi wannan jarima ce a wurin magabatan musulunci a imma wanda da su ne muke koyi daga wurinsu ne muke rikar addininmu al'imam ibn abi hatim a cikin littafinsa aljarbar ta'adil sifili na ɗaya shafi na tamanin da bakwai yana cewa fa amma ashabu rasulillah sallallahu alaihi Sallam wa huwa na shahidu alwahya wat tanzil ya ce amma sahabban manzo tsira da amince Allah su ƙara tabbata gare shi in baka san su ba su ne waɗanda suka halarci saukar wahayi suna zaune su suke yin aiki wahayi ya maganganunsu da ayyukansu ne suke janyo wa Allah ya saukar da aya da sura arafu tafsira wa ta'wil su ne aka yi musu bayanin fashin bakin alkur'ani a karo na farko suke nema masu salam ya musu fashin baki ya fassara musu alkur'ani mai girma da abubuwan da ayoyin alkur'ani suka kunsa وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه su ne waɗanda Allah ya zaɓe su kuma bayan wasunsu a kan su zama abokan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wani surati zamto mataimaka gare shi wa iqamati dinihi wa izhari haqqi zamto sun tsaida addininsa sun bayyana kuma wato girmansa faradiyahum lahu sahaba Allah ya musu wannan ne don ya yarda da su a matsayinsu na sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi sallam wa ja'alahum lana a'laman wa mu kuma yan baya Allah ya sanya sahabbai su zanto mana wasu alamomi ne na addini wanda idan muka bi hanyar da suka bi muka yi riko da tafarkin su to lalle mun dace da addinin gaskiya kuma su ne ababen koyi gare mu fa hafizu anhu wannan ne sirrin da yasa Allah ya sanya sahabbai suka kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma ballagahum an Allah azza wa jalla ah, duk abinda ya isan musu daga Allah madaukakin sarki to sun kiyaye kuma sun gaya wa al'umma shi ba su ɓoye komai ba ba su yi tozarci ba ba su sa san rai ba a'a sun sarayar da ma dukiyoyinsu da rayukansu sun rabu da gidajensu da abubuwa mafiya tsada da suke mallaka a cikin rayuwa domin saƙon manzan Allah sallallahu Alaihi ya sami isa inda ya dace. Kamar yadda su ne suka isar da duk abin da manzo sallallahu Alaihi wasallam ya sunanta, ya shar'anta na addini, hukunce-hukunce da ya yi alƙalanci da ya yi abin da ya kwaɗaitar a kai, abin da ya yi umarni da shi ya hani ya razanarwa a kai, abin da ya ladabta a kai, duk wannan abubuwan babu wani abu guda ɗaya da aka samu ba ta hanyar wani sahabi ba. yace kuma wa awu wa asqalu kuma sun kiyaye wanda zai tumci ɗaya daga cin sahabbai da mantuwa ko ya tumce shi da kuskure ko ya tumce shi da ƙarya wannan matsalar ta ce amma waɗanda suka san su na haƙiƙa sun ba da shaida kan cewa sun kiyaye kamar yadda kuma sun goge sun ƙware kabba abin da suka fi iya iyawa ma a rayuwa sama da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqhu fi din sun fahimci addinin kaga mafi alkhairin mutane su ne wanda suka fahimci addini ko man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din wa alimu amra Allah sun san me Allah yake nufi cikin umarnin sa wala yahu sun san me Allah yake nufi cikin hanin da yi wa muradahu bi muayanati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk wannan sanadiyyar tozalin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa mushahadatu minhu tafsir alkitabi wa ta'wilahu gashi Allah ya nuna musu irin yadda alisalam yake fashin bakin Alqur'ani yake fassararsa kuma sun hankalci haka sannan kuma wa talaqqufuhum minhu wa istinbatuhum anhu sun kiyaye wannan abun sun karba daga gare shi sun iya hararowa da bincikowa daga gare shi sanadiyyar wannan ne sharrafahum Allah azza wa jalla bima manna alayhi sai Allah ya girmama su da abin da ya girmama su da shi wa akramahum bihi Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka su ya sanya su a mataki na ai koyi da su shine min wad'ihi iyyahu mawdi' al-qudwa dogon zance ne mai ban ƙayi mai ban sha'awa wanda yake nuna cikakken sani zuzzurfa wato mai nisa na sahabbai isa ga doron ayoyi da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa inda ibnu abi hatim yake cewa wa kanu udulal umma su ne kololuwa wurin adalci a cikin al'umma wa a'immatal huda su ne jagorori na shari'a wa hujjajad dini in kana neman hujja addini su ne wa naqalatal kitabi was sunna su ne suka kawo alqur'ani da sunna Allahu akbar wace sheda dan uwa mai albarka kake nema bayan wannan shedar da ibnu Abi Hatim Allah ya kara masa yadda ya yadda da shi yake faɗa akan sahabbai wanda shaida ce wadda aka gina ta a kan nassoshi na shari'a wanda suka zo a cikin alqur'ani mai girma da kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwa masu albarka har walau dangane da matsalar sahabbai din ayi hakuri saboda wannan wata gaba ce wadda wasu suka samu zamiya kuma suke ganin cewa abin arziki suke yi mutum ya buɗe baki a cikin tsakankanin garuruwan musulmi yana tsine wa sahabbai musamman ma waɗanda suke jigajigai rukuni na da'awa irin su na abubakar siddiqul umma irin su na umar alfaruk faruq radiyallahu anhu da na usman da ragowar manya-manyan jigajigan sahabbai waɗanda suke katabatul wahyi su suke rubuta wahayi babu shakka wannan dalal ne wannan bata ne wannan sauka ne daga tafarkin da magabata wanda kullum muke ikirarin cewa su ne fitilunmu a cikin addini irin su al'imamu malik to wannan fita ne sauka ne daga layinsu don haka akwai buƙatar a ce mun daɗa ƙara bayani za mu ga Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani ya faɗayantar matuƙa wurin riƙo da koyarwar sahabbai da bin hanya irin ta sahabbai cewa duk wanda ya yi riƙo da gwadabe irin na sahabbai ya bi salo irin nasu ya yi koyi da su to tabbas wannan ya shirya Allah madaukakin sarki ya ce wa man yushaqitir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wanda ya fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shirya ta bayyana gare shi kuma ya bi hanyar da ba ta mu'mine ba dan Allah idan aka ce da kai da malaminka ku fassara wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi hanyar da ba ta mu'mine ba su waye mu'mine babu shakka matsawar sayyidina abubakar bai shiga cikin wannan ayar ba to babu mu'mini kenan a banka matakawar al-khulafa'ul arba'a ba su shiga cikin wannan ayar ba to babu ragowar mu'minai kenan ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin domin duka malaman tafsiri ba su da sabani cewa wa yattabi ghayra sabilil mu'minina da ake magana sune mu'minai na farko waɗanda a wannan lokacin sanda ake saukar da aya sune suke raye sai kuma waɗanda suka zo bayan su idan aikinsu su yayi kama da irin na waɗannan don haka idan su na abokar ba su shiga cikin wannan ayar ba babu wanda zai shiga wannan ayar har Allah madaukakin sarki ya nade ƙasarsa wannan shi ya sa manzo sallallahu alaihi wa sallam a hajjatul wada bayan ya kawo ka'idoji na rayuwa da na addini yace na isar da sako suka ce ka isar yace na isar da sako suka ce ka isar yace na isar da sako suka ce ka isar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga dan yatsunsa zuwa sama yace Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida bai rufe bayanin sa ba sai da yace fal yuballigh ash-shahid minkum al-ghaib yace to wanda ya ji a cikin ku ya itawa da wanda bai ji ba ma'ana su ganau ne ba jiyau ba in kai jiyau ne su ganau ne idan malaminka jiyau ne su ganau ne su aka gaya wa sakon aka ce ku isawa da 'yan baya shi yace, ya ce falyuballir a shahidu wanda yake nan ya ita da wanda baya nan sakon kuma haka suka yi Allah ya ƙara musu yadda suka rarrabu a cikin birane wasu suka yammacin duniya wasu suka yi gabaci suka bar ƴaƴayensu da dukiyoyinsu da gonakinsu suka bar kasuwancinsu da garuruwansu da hulɗoɗinsu na yau da kullum suka tafi domin su isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai kuma ka zo bayan shekaru dubu da kaza ka zo kana da awar cewa ba su yi maka ba ba su yi daidai ba kai ne kasan daidai babu shakka wannan bata ne wanda babu wani bata kuma bayansa shi yasa Abu Usman Al-Sabuni ɗaya daga cikin magabata yana faɗa a cikin littafin sa aqidatu eh, salafi wa ashabul hadith yana cewa wa yarawna al-kaffa amma shajara baina ashabi rasulillah magabata na kwarai suna ganin ba ruwansu za su kame gabarin abin da ya wakana tsakanin sahabbai mara daɗi mana ba sa sanya kansu a matsayin alƙalai domin Allah bai turo ka baka zama alƙali ga wani da ya ba daidai ba musamman sahabbai yace wata kuhirul alsina suna ganin cewa mutum ya tsarkake harshe ko kuma suna tsarkake harasan su an zikri ma ya tabammanu aiban lahu duk abin da zai bayi zuwa aibata sahabbai to ahlus sunna ba ruwan da shi suna kamewa gabarin wannan auna naqsan ko kuma ya bayu zuwa ga ci musu zarafi ko mutunci wa raunata, rahuma ala jami'i suna ganin dukkaninsu duk wanda aka ambata to a ce a nema masa rahmar Allah madaukakin sarki wal muwalati kafatihim kuma sannan to cewa ana wato jibinta ana taimakawa ana goyon baya ga dukkaninsu ba tare da an cire guda ɗaya ba wato idan muka tafi muna ta yin wannan bayanin lokaci ma duk zai tafi ba tare da mun kammala ba a dunkula wannan ita aqidar ahlus sunna dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya tsara musu yadda malam ibnu abi zaid eh, rahmatullahi alaihi yace والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم ulama'i sannan kuma yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a yin da'a ga shugabannin musulmi da majibinta lamarin su da malaman su ana kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum na'am ƴan uwa masu albarka wanda daga cikin manya-manyan bayanai waɗanda magabata suka yi in muka ɗauki bayanin shekul islam ibn taimiyya a cikin al'aqidar wasitiyya shi kansa yana cewa wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama wasafahum Allah fi qawlihi والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ma'ana yace yana daga cikin tuwason aqidar ahlus sunna wal jama'a shine kubutar zukatansu da harasansu gabarin cin zarafi ko cin mutuncin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yace kamar dai yadda Allah madaukakin sarki ya siffanta su inda yake cewa kuma waɗanda suka zo bayan su suna cewa ya ubangijin mu ka gafarta mana da mu da ‘yan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani, ya Allah kada ka sanya ƙullaci a cikin zukatanmu ga wani wanda ya imani, ya Ubangijinmu hakika kai mai tausasawa ne kuma mai jin kai. Sannan kuma ya ce wa ta'atan lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawli sannan kuma suna haka dan biyayya ga manzo tsira da amince Allah su ƙara tabbata a gare shi inda yake cewa la tasubbu ashabi kaku kuskura ku zagi sahabbaina wa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa la wanna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban da a ce ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhud na zinare ma balaga mudda ahadihim ladan da zai samu ba zai kai muddun nabi ɗaya na lada ba da idan sahabi ya ciyar zai samu wala nasifahu ko rabinsa har zuwa inda ibn taymiya yake cewa wa yatabarra'una min tariqir rawafidi kuma ahlus sunna suna barranta daga salo da hanya da matafiya ta rafilawa, ‘yan shi'a rafilawa, allazina eh, sahaba wa yasubbunahum waɗanda suke ƙiyayya ga sahabbai kuma suke zagin su wa wasu nawasibi haka na hanyar nasibawa masu ƙiyayya su kuma da ahlul baiti allazina ahlul waɗanda suke cutar da ahlul bait bi ƙaulin aw ta hanyar magana ko kuma ta hanyar aiki wa yumsikuna amma bai na sahaba suna kamewa ga barin abin da ya faru tsakanin sahabbai wa yaquluna suna cewa inna hadhihi al-athar al-marwiya fi masawi'i abubuwan na riwayoyin nan da ake rawaitowa cewa wana yayi kaza wanda ba shi da yayi kaza wanda ba shi da daɗi? Min ma huwa kadhib wanda daga ciki ƙarya ne yi musu ba shi da tushe ballanta da makama wa minha ma qad da fihi akwai abinda shibcin giza ne daɗawa akai ba haka yake ba wa nuqita wa ghuyira akwai abinda kuma yadda ya faru an rage an canja wa sahihu minhu wanda yake kuma mai inganci a ciki ɗin kun fi ma'zurun su sahabban suna da uzuri a wannan abin da suka yi in ma imma na musibun ko dai neman gaskiya suka yi kuma suka kuskure wa hanyar gaskiyar afwan suka yi daidai da hanyar gaske wa imma mujtahidu na muhti'u ko kuma ijtihadi suka yi kuma suka yi kuskure dan haka 'yan uwa masu albarka wannan bayanai littattafai ne ma aka sannafa a kai idan mutum ya so sai ya koma gare su bayan nan kuma <coughs> malam ya kawo magana ga tsa'a ga a'immatul muslimina da wulatu umurihim da ulama'ihim wannan bisa dogaro da faɗin Allah jalla wa'ala da ya ce, Ya ayyuhal lazina amanu a Allah wa a rasula wa ulil amri minkum, ya ku waɗanda suka yi imani ku yi wa Allah ɗa'a, ku yi wa manzo ɗa'a da kuma majibinta lamari daga cikinku. Malamai suka ce ulul amri su ne al'ulama'u wal umara, malamai da kuma jagorori. Don haka sai a yi biyayya ga malamai cikin abin da suke bayyanawa na hukuncin Allah. Kada a kama ‘yan garanci da rashin kunya da rashin mutunci. Malami ya je ya hana kansa bacci, yana ta bincike, wani yana ta karatu shekara kaza. Lokacin da yake karatunsa yake neman ilimi wani bai zo duniya ba, wani ma babansa yana can yana gararan ba, amma yayin da karan mutum ya kai tsaiko, sai ya zo sai ya karyata masu mutunci. ya ci mutunci ya ci zarafin masu mutunci wannan ba hanya ba ce mai bullewa shi ya sama ibn kathir yana faɗa cikin tafsirinsa ya ce wa ƙala ali ibn abi talha an ibn abbasin wa ulil amri minkum ya ce ya ne ahalul fiqhi wa dini ma abota fahimta da kuma addini haka ma mujahid ya ce haka na ata yace haka na al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri yace haka na Abu al-Aliya yace yace wa ulul amri minkum ya'ni al-ulama masana malamai kamar yadda zamu ga Allah madaukakin sarki baro baro ya bayyana cewa da abinda ma baka sani ba to an rataya wato matsalar a wuyan malamai ka je ka bincike su ka sani fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun kamar yadda kuma a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sam'u wa taatu 'ala al-mar'i al-muslimi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idha umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'a to kaga eh, alkhairin da ke cikin ta'a din nan alkhairi ne mai yawa ba za a samu harguwa ba da hayaniya kuma shi shugabanci ba kariya bane ko mutanen banza idan suka haɗu za mu ga suna da mai faɗa a ji suna da babban jagora suna da wanda yake jagorantar wannan ta'asar to a ce mutanen arziki kuma su kasa samun jagora kuma kamar yadda muka sani shi jagoranci a addinin musulunci yana tabbata ne da ɗayan abubuwa guda hudu abu na farko izama an nassanta kamar yadda Wanzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi sallam wato ya yi nuni akan haka a wurare mabambanta akan khilafa Sayyidina Abubakar as-Siddiq duk da dai jumhurin malamai suna ganin khilafar as-Siddiq ba nafsi bace amma ishara ce ta kusa ta zama nafsi eh ta kusa ta zama nafsi sannan abu na biyu masu kullawa da warwarewa manya-manya a gari masu wanda suke sanya sarki su haɗu a kan cewa wane shi ne shugabanmu su ake kira ahlul halli wal aqd kaga ai sahabbai sun ittifaqi akan zaben sayyidina abubakar as-siddiq bayan waccan isharar sai kuma mataki na uku izamto cewa jagoran musulmi ya yi ishara zuwa ga wanda zai maye gurbinsa kamar yadda na bakar ya ishara ga na umar sai na hudu kuma mataki na wani zamto ya zo ya nemi shugabanci da fin karfi biyun mulki to shi nan shi ma idan ta tabbala hul'amur dan al'amura suka daidaita gare shi to shi nan gurin ya zama shugaba ‘yan uwa masu albarka jagorori suna da haƙoƙi a kan mabiyansu bayan ji saurare su saurara ta fahimta su yi aiki da abin da suka gaya musu cikin abin da bai saba Allah maɗaukakin sarki ba to ana buƙatar kuma su dinga yi musu addu'a da fatan alkhairi domin al'imamu ahmad yana cewa da na san ina da wata addu'a guda ɗaya karɓaɓɓiya to da na sanya ta ga shugaban musulmi saboda shi idan ya gyaru dukkanin al'umma sun gyaru kamar yadda yana daga cikin nasiha ga wulatul umur idan suka yi umarni da sabawa Allah to nan ba za a saurare su ba ba za a ji ba ba za a yi musu biyayya ba eh ba za a ji ba ba za a yi musu biyayya ba sannan mun yi magana a kan yi musu addu'a wadda magabata suna yawan yin wannan ‘yan uwa masu albarka nan ya kamata mu dasa aya sai kuma a wata haɗuwar insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh